Kwana guda bayan da Majalisar Dokoki ta Tarayyar Najeriya ta amince da sabon kasafin kuɗi da ya kai kusan tiriliyan bakwai wanda ke kumshe da ire-iren ayyukan da gwamnatin ƙasar ta Najeriya za ta tunkara a nan gaba. 'Yan Najeriya ne da ke zamne a ƙasashen waje suka soma neman sanin makomarsu a cikin wannan kasafin kuma irin tanadin da hukumomin ƙasar suka yi musu a cikin tsare-tsaren da suka yi na ganin 'yan Najeriya duk inda suke a faɗin duniya sun lilwanta kamar kamar yadda Timote wani dan Najeriya da ke zamne a jamhuriyar Nijar ya bayyana mini. Mun ji daɗi amma mu da kasashen waje ma ya kamata a tuna da 'yan Najeriya da kasashen waje da yi musu taimako da ya kamata. Inda yan kula da mutanen waje ma ya du dai na ci gaba ne kuma. 'ya'yan Najeriya. Ai fata mu da Ubangiji Allah da ya zama to abin ya zama alheri ga kowa, kowane dan Najeriya wanda ya samu da wanda ada saura. Ubangiji Allah ya tuna da mu da alherinsa. Har yau muna tuna da shugaban kasa na Buhari wanda Ubangiji Allah zai kara ba shi lahiya. Yanzu haka dai 'yan Najeriya da ke zamne a ƙasashen waje na ci gaba da nuna fata na gari da ma cikon alkawali a ɓangaren hukumomi na tarayyar ta Najeriya tare da zayyana irin ayyukan da suke ke fatan ganin kasafin ya tallafawa domin ci gaban 'yan Najeriya. Musoma da Abubakar ɗan jihar Kebbi mazamnin jamhuriyar Nijar. abu ne wanda mun dade muna Najeriya mu ji sun sa su sun amince da wannan abin kuma yanzu ga da sun kai wannan abin gaskiya ya yi daidai shi dama baba buhari abin da yake so kenan yawa talakawa aiki kuma abin farin ciki cewa ba taɓa yin budget irin wannan ba na wannan wannan kasafin kudin ba taɓa yin shi ba shine ya fara yin shi bana don hakan ga muna roƙon Allah ya taimake taimake shi ya mana ayyuka na alkhairi don kan gaskiya muna buƙatar ayyuka eh wanda muka san wani da ta yi mana kuma mun ji daɗi kwarai da gaske su ma yan majalisa sun yi kokari da yake sun ma samu sun yi ƙari bisa ga abin da ya kawo musu sun ɗan ƙari bisa ga ma abin da an kawo musu don hakan ga gaskiya abin ya yi kyau sai dai Allah ya ba su ikon aiwatarwa kamar yadda suka kasafta gaskiya dai har yanzu muna son a ƙara taimaka mana wajen aikin gona don mu talakawa babu abin da muke so kamar kamar yadda shi babu Buhari yake da yake son ya haɓaka aikin noma to gaskiya muna so a taimaka muna ta wajen taimakawa talakawa da takin zamani cikin lokaci gaskiya abu ne mai kyau shi mun kashe bukata mu sunana muhammadu kabiru sai dai yanzu ga yanayin kasuwanci tsara abubuwa abinci ya yi tsara bindiji allah ya sa shi sauki allah ya kama da sauki cikin kasar mu kamar an ka taso ana yi mara sunana mara jirgi to gaskiya muna farin ciki yan dai allah ya sa an ka jabi an ka yawan ga abubuwa to wallahi hakika muna farin ciki Allah ya inganta abu a yi muna abu mai kyau hakika insha Allah masu kyau muke bukata ayyuka masu kyau Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar